ci gaba da karatunmu na littafin al'adab al-mufarat littafin al'imam al-humam abu abdullah muhammad bin ismail bin ibrahim bin al-mughira al-bukhari rahimahullah abin da ya gabata mun karanta babi wanda yake bayani game da wajabcin sadar da zumunci to a yau za mu tashi babi na 26 wanda yake bayani game da matsayin zumunta da abin da zumunta take sabbabawa ma'abocinta na samun gidan aljanna da kuma abin da take sabbaba masa na rashin gidan aljanna a yayin da ya batta shine babu silatir rahimi a babi da yake bayani game da sadar da zumunta dangantaka da take tsakaninka da wasu mutane to yi kokarin sadar da wannan dangantaka idan ka ce a arrahim sannan akwai lugata arrahmu bi iskanil ha sannan akwai lugata arrahmu an gane sannan akwai lugata arrahmu bi fathil ha an gane A da yake shi a arrahmu abin nufi wata cuta ce da take samun mata a mahaifa to sai ake kiranta da haka an gane amma a arrahimu arrahimu rahmu. wato alishin dangantaka asalin abin da kalmar take nuni a kai shine mahaifa inda yaro yake zama har ya kai ga lokacin da za a haife shi to da haka sai ake kiran dangantakar da ta kullu a sakamakon jini da ainihin arrahim zumunta da wannan babi yana bayani game da sadar da ita wannan zumunta ne a to ita kuma zumunta ta suka kaso biyu akwai rahimun amma akwai kuma rahimun khasa da aka ce rahimun amatun zumunta gamammiya wato shine abin da ya shafi dangantaka ta musulunci eh wane ba dan uwanka bane a ta fuskar jini to amma dan uwanka ya ta fuskar addini to da haka an samu dangantaka tsakanin da shi dangantaka ta imani dangantaka ta musulunci to wajibi ne kula da wannan dangantaka ne kamar yadda Allah ke cewa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun wato mu'minai yan uwan juna ne wannan imanin ya kulla yan uwantaka tsakanin su wadda kuma ita ce ma ginshikin yan uwantaka ne kuma kamar yadda ya tabbata hadisi na abi hurairah radiyallahu an da waninsa cikin sahabbai wanda yake cikin sai muslim asalin sa yana bukari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa al muslim akhul muslim wato anishin musulmi dan uwa musulmi musulmi dan uwa musulmi to wannan kaga ana nufin yan uwantaka ta ne ta ainihin addini ta musulunci an gane ba kamar inda Allah ke cewa ainihin fa'in tabu wa qamu salata wa atawu zakata fa ikhwanukum fid din wani nufassilu al-ayati ya ya'lamun in suka tuba suka bar shirka suka kama tauhidi kuma suka tsayar da sallah suka fara zakka to sun zama 'yan uwanku cikin addini ma'ana sun zama 'yan uwa na ainihin wato ainihin addini an gane ba Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al hurr bil hurr wal abd bil abd wal unsa bil unsa فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك التخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم kaga min akhihi daga dan uwansa da yake nufi da yan uwantaka na ana nufin uwantaka ta addini to idan musulunci ya hada ka da mutum to wajibi ne ka kula da wannan dangantakar ta musulunci wajen kiyaye haƙoƙinsa wajen kyautata masa wajen kare masa dukkan wani abin cutarwa wanda yake da ikon karewa an gane wajen jin damuwar da ya samu kai ma ka ji wannan damuwa a wajen farin ciki game da abin da ya samu na farin ciki ka ji wannan farin ciki da wannan shine musulunci da wannan rahimun amatu kenan sai kuma rahimun khasatu wato anishin zumunta ta bangaren dangantaka ta ce wani kun hada dangantaka da shi ta bangaren uwa ko ta bangaren eh, mahaifi ko ta bangaren uwa da ainihin mahaifi din gaba da ragowar bangarori na ainihin dangi waɗanda suke makusanta gare ka ah, waccan an ce rahimun amma saboda mai ta gani an gane kowa da kowa ya shigo wannan kuma an ce rahimun khasatun saboda ta ke ga ainihin dangantaka ta ce an gane قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عبد الله بن موهب قال سمعت موسى بن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسيره فقال أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم آه الإمام البخاري رحمه الله sai kawo hadisi na abu ayyub al-ansari radiyallahu an karkashin wannan babi ta hanyar malamin sa abu nu'aym yace haddathana abu nu'aym shine al-fadl bin dukay wanda ah, thiqatun nisaf an gane yana daga cikin ah, kibar shuyukhi bukhari manya-manyan malamai na imam bukhari rahimahullah wanda ya rasu ya tana da shekara 218 zuwa 19 yana daga cikin rijal na ainihin asitta imam bukhari mubasharatan baki da sita kuma wasu idatan imam muslim abu daud a tirmizi an-nasa'i ibn majah su sun yi ruwaya ta hanyarsa da tsari tsakani ma'ana malamin malaman su ne shi kuma imam bukhari ya yi ruwaya gare shi kai tsaye mubasharatan sannan kuma ya yi ruwaya gare shi wasiɗatan da tsari tsakani da haka yana daga cikin malamin imam bukhari wanda ya yi ruwaya gare su kai tsaye sannan kuma ya yi ruwaya gare su da tsari tsakani an sannan yana daga cikin malaman al'imam ahmad bin hanbal rahimahullah kuma al-imam an bin hanbal rahimahullah kaga shekul bukhari ne malami ne na al-imam al-bukhari rahimahullah to gashi kuma sun yi tarayya da shi imam al-bukhari wajen yin karatu kuma ga malami daya wanda shi ne abu nu'aym to wannan akwai su da yawa malamai na hadisi da dama wanda imam al-bukhari ya yi tarayya da malamansa wajen yin ruwaya ta hanyar wanda abu nu'aym rahimahullah ɗaya ne daga cikinsu sannan akwai wanda ya shahara da kuma abu nu'aym shine ahmad bin abdullah da littafin ma'rifatu sahaba da kuma littafin hilatul awliya wanda ya fi shahara shi aka fi sani to wannan shi mutaakhir ne wannan kuma mutaqaddim wannan ya gabata shi kuma abu nu'aym ahmad bin abdullah mutaakhir ne wato dan baya ne idan ka danganta shi ga shi abu nu'aym rahimahullah wa ala abi nu'aym al-asfahani rahimahullah قال يتي حدثنا عمرو بن عبد الله بن موهب عمرو بن عبد الله بن موهب ثقة yana daga cikin rijal na imam bukhari da imam muslim da imam nasa'i wasidatan yana daga cikin malaman malaman waɗannan malaman guda uku imam bukhari da imam muslim da imam nasa'i su ukun nan kadai su ne suka yi ruwaya ta ainihin hanyarsa daga cikin ma'abuta littafan nan guda shida bin mauhab bi fathilha akan yi kuskure a ce mauhib kuskure mauhab an gane kala shi kuma yace sami'tu Musa bin Talha naji Musa bin Talha shine Talha bin Ubaidillah wato tsane na Talha bin Ubaidillah idan ba manta ba mun karanta hadisin sa a satin da wuce an tuna ko yadhkuru yana ambatawa an abi ayyub al-ansari ga ainihin sahabi abu ayyub al-ansari shine khalid bin zaid ah, khalid bin zaid ah, idan ka koma fadlillah samad na al-jilani rahimahullah shi ya ce sunansa khalid bin yazid kusure ne an gane ko da wani zai gani kusure. khalid ne bin zaid ba bin yazid ba alkunyarsa abu ayyub ah, lakabinsa al-ansari saboda mutumin madina ne wanda al'ansariyu nisbatun ne ila al'ansar yana dangantuwa zuwa ga al'ansar al'ansar kuma su ne mutanen madina wanda su ne al'aus da al gefe da su kuma akwai yahudawan banu nadir da banu kureza da banu kainuka yayin da suka karɓi musulunci su al'aus da al to sai zamana suna ba da gudunmawa da taimako ga dukkan wanda ya hijira daga wurin hijira zuwa madina an gane sukan fifita bukatarsa a kan tasu da haka Allah ma ya yi sai ba su wannan shaidar wallazi na tabawa kuddara wal imana min qabli yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المخلفون وأساكمكم ونن سيالله يكرا يسد الأنصار آه، والسابقون الأولون من المهاجرين أنجاني نعم. والأنصار والأنصار a kira'a ta yaqub al-hadrami cin al-qura wal ashra wala ansari kira'a kuma ta jumhur an gane to sai Allah ya ba su wannan sunan da cewa al ansa wato ainihin saboda taimako da tallafi da agaji da suke bayarwa ga dukkan wanda ya kaura daga wuraren kawa to da haka dukkan wanda yake mazaunin madina cikin sahabbai ya ɗauki wannan sifa sai a ce masa al'ansari an gane to da ka abu ayyub al'ansari ake ce masa al'ansari radiyallahu anhu wanda ya rasu hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tana da shekara 50 zuwa 51 eh, hamsin zuwa hamsin da ɗaya a wannan shekara ya rasu radiyallahu anhu Allah ya kara masu yadda kuma shi ne ah, wanda ya karbi ah, masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahih muslim yayin da manzon Allah ya zo Madina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ya sauka ne gidan shi ah, Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu shi ya karbi wato anishin bakuncin sa karshe ma saboda yawan shige da fice don haka sai ya ba manzan Allah gidan ƙasa shi ya zauna kasa da manzan Allah sama aka bashi sai kuma ya ga cewa jama'a masu kawo ziyara don samun sauƙi sai aka bai manzan Allah sallam wato ainihin ƙasa saboda tarbar ainihin musulmai wanda sun musulunta da kuma masu kokarin karɓar musulunci ne sannan idan an kai wa manzo Allah abinci yakan duba inda manzo Allah ya sa sai ya ci abinci to shi ma nan zai sa sallallahu alaihi wasallam yayin da aka kawo manzo Allah abinci sallallahu da ainihin tafarnuwa sai manzo Allah bai ci abincin ba to da aka da aka dawo da abincin sai abu ibu al-sali ya ganshi manzo Allah bai ci ba shi ma sai kici sai manzo Allah ce a ba haramun bace ni ne ne bana bana sa ba haramun bace kamar yadda ya faru ga ainihin damu manzo Allah ce ba haramun bane amma dai bai daga cikin abubuwan da mutanen gari na suke ci an gane kamar yadda yake cikin bukhari da muslim to kaga wannan sai yake nuna girman wato ainihin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wajen kokarin koyi da kula da lura da mai manzo Allah yake domin a yi koyi da shi kamar Anas bin Malik radiyallahu an kamar da ya tabbata cikin sahih Bukhari shi ma yake bayani yake cewa an kawo abinci sai zama da cikin abincin kuma akwai abin da ya danganci kaman kabewa haka da sauransu to sai ga manzo Allah yana bibiyar wannan kabewar yana ci yace to ni ma daga wani lokacin ban gushe ba sai na kamu da son baiwa ganin manzon Allah yana suka sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da haka sahabbai suka taka matakin da suka taka suka kai inda suka kai ta fuskar daraja da girma da matsayi da kuma tsarki wajen Allah subhanahu wa ta'ala da haka idan ka cire annabin wannan al'umma to babu mafiya tsarki mafiya daraja mafiya karamci mafiya kima wurin Allah irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da haka idan to ka'ida a kiyaye ta dukkan wanda zai taba sahabban manzon Allah sallallahu to zaka samu karshe zai taba Allah zai taba manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ah, yake cewa anna arabiyyan ah, lalle wani balarabe mazaunin kauye an gane idan aka ce a arabi wannan nisbatun ne ilal arab wato yana dangantuwa na zuwa ga al'arab an gane ah, ana danganta shi zuwa ga jami'i ba mufaradi ba nisbatun ilal arabi to ana nufin mazaunin karkara mazaunin karkara balarabe ne ko ba balarabe ba an gane amma fil asal idan aka ce a arabiyun to ana nufin balarabe mazaunin karkara to amma yakan ɗaukar wanda yake ba ma balaraban ba inda mazaunin karkara na ce masa ne a arabiyu an gane ya ce lalle wani balarabe mazaunin ƙauye araba للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسيري وتيا بجرا ga anai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam abin ya bayyana ya tare manzo sallam domin yayi tambaya daga arada ya aridu idan aka ce al shine bujiro abu idan kuma ka ce al ya zama mutunci kenan idan ka ce kuma al'aradu ya zama kayan kolewa kayan duniya an gane ba ah, turidu na arada duniya wallahu yuridu al wallahu azizun hakim to da canjuwar wannan motsin to yakan bayi zuwa ga canjuwar ma'ana a mafiyan lokaci fi masirihi a cikin tafiya ta shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam abin nufi akan hanya manzon Allah mutum zai tafiya sai tare manzon sallallahu ah, almasir daga sare siru sayra an gane idan aka ce as-sayr al-masir shine tafiya ne ah, tafiya ma'ana kana cikin tafiyar ko kuma kana shirin yin tafiya ne ko kuma kana cikin tsakiyar hanyar tafiya ne baka isa inda inda zaka je ba to ya tare manzo Allah a tsakiyar hanya manzo Allah yana cikin tafiyarsa fakala sai ce akhbirni ba ni labarin ma yuqarribuni min aljanna abinda zai kusantar da ni aljanna wa yubaiduni min an ya kuma nisantar da ni wuta an gane abin nufi ya kusantar da ni aljanna ya nisantar da ni wuta wannan a babi ne na kosar da ainihin zance amma dai yayin da aka sami kusantuwa ga aljanna an samu mai nisantuwa ga wuta kamar yana dai yayin da aka samu kusantuwa ga wuta an samu mai nisantuwa ga aljanna to amma saboda mubalaga kaiwa mutuka wajen ne nisantuwa ga ita wutar sai ce abin da zai kusantar da ni ga aljanna kuma me nisantar da ni ga wuta domin nuna kaiwa mutuka ta fuskar mai nisanta ga ita wutar da kuma samun wato ainihin kusanci na aljanna amma dukkan wanda ya samu kusancin aljanna ai ya nisanta ga wuta amma kan faɗa ka a babi da kaiwa mutuka wajen kore samun kai cikin mutane. Allah na cewa kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyam sai ce fa man zuhziha anin nari sai ce me wa udkhila al jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur dukkan wanda aka nisantar da shi ga wuta to ai magana ta gare ya samu aljanna ke amma sai aka ce sai aka shigar da shi aljanna to wannan yayi me hakika ya rabota to shine abul qasim az-zamakhshari cikin al kashsha ita wannan aya yake cewa to wani rabo ne wanda yake mafi girma sama da Ani, nisantar da mutum da wuta kuma a shigar da shi aljanna ai babu wani rabo da ya wannan girma eh na'am gashi kun ce na'am haka wanda kuma magana ce mummuna amma ba za ku gane ba mummunar magana ce amma ga dai an ce na'am kwarai da gaske haka ne To ba ka ce na'am gani kaga da sisa ce ita zaliya da sisa ce ita zaliya saboda mai su al-mu'tazila wanda shi ra'isul mu'tazila ne shugaban mu'tazila ne a zamanin sa su al-mu'tazila suna kore ganin Allah subhanahu ba batun ganin Allah ba za a ga Allah ba to da haka anan yayi wannan magana domin ya kore maka me batun ganin Allah domin samun rabon ganin Allah ya fi me ya fi samun rabon aljanna girma an gane domin yana kunshi da samun yadda Allah wuri zuwa min Allah kuma akaba dalika huwa al-fawz al-azim samun yarda Allah ta mafa aljannan girma to kaga idan ya dasa maka wannan ya tabbata a zuciyarka cewa babu wani rabo wanda yake mafi mafi girma bayan wannan kaga shikenan anan sai ya fito maka da batun ba batun ganin Allah ke inda ganin Allah abu ne tabbatacce to da Allah bai wannan maganar ba to kaga wannan da sisa ce itizariya to akwai abubuwa irin wannan da yawa cikin littafin sana al-kashaf amma kuma tare da haka ya ziga kansa kuma ya koda kansa ya kuma ziga wannan tafsirin na sana al tare da tarkacen da yake ci yake cewa inna tafasira fi dunya bila adadin وليس فيها لعمري مثل كشافي إذا كنت تبغي الهدى فلزم قراءته فالجهل كالداء والكشاف كالشافي kaji zuga kai to inda ma za a duba haka ne babu laifi sama ko ba haka bane ka koda kai kenan ba tare da dalili ba yace tafsiri sun yawa a duniya yace amma ina rantsuwa babu irin tafsiri na alkasha yace don haka idan kana neman shari'a to ka lazimci karanta shi abin nufi ka watsar da kowane tafsiri kawai ka riƙi alkasha sai ce aifal jahalu kadda'i shi jahilci ai kamar cuta ne to wal kashafu kuma kashafi shi kuma kashaf nawa kamar waraka ne ga ainihin cuta ne don haka in kana so ka samu waraka ta jahilci waraka ta bata to ka lazimci karanta shi an gane da kyau a wai ba ido ne minan na ya nisantar da ni daga wuta kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce ta'budullaha ka rinka bautatawa Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da ainihin siga ta fi'ili mudari'i amma ma'anarsa ne al'amr umarni ne wala tushriku bihi shay'an kada kana taranya shi Allah da kowane abu wa tuqimu salata kuma kana tsayar da sallah watu tu'ti zakata kuma kana bayar da zakka wa tasilu rahima kuma kana sarar da zumunta wanda wannan shine mahallu sha wa tasilu rahima kana sarar da zumunta siga da tafi ili mudari'i amma kuma fi'il amr umarni manzo Allah ke bashi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma saboda yana cikin yin aikin da haka sai amsa ta zo a siga ta me ta ainihin wato ainihin labari wanda wannan hadisi isnaduhu sahih ya tabbata zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-Imam al-Bukhari bayan nan al'adar adl Mufrad ya fidda shi cikin littafin sana na Sahih al-Bukhari kitab zakat da kuma ainihin kitabul al-adab Ah, abin da ya safi da shi a kitabu zakka saboda mai ambaton zakka da aka yi wato uti zakka ah, abin da ya sa kuma ya fi da shi a kitabu al'adar saboda batun mai wata silo rahima sadar da wato anishin zumunta ah, haka imam muslim ya fi da shi cikin littafinsa na sayi muslim a kitabun iman abin da yasa ya fitar da shi a kitabul iman saboda batun tauhidi da aka ambata shi ne shine ke na farko imanin kenan ta'budullah wa la tushriku bi shay'a sannan imamun nasa'i rahimahullah ya fitar shi cikin asnan as-sughra a kitabus sala saboda ambatan sallah da aka yi wato qimus sala sannan kuma ya fitar shi cikin asnan al-kubra a kitabus sala har yanzu da kuma kitabul ilm abin da yasa ya fi da shi a kitabul ilm saboda wannan tambayar da balarabin domin ta ka tambaya ilimi ce ilimi ce idan kana tambaya ilimi ce to tsare manzo Allah da ya tambaye shi to yasa sai fi da shi a kitabul ilm domin nuni akan cewa tambaya wato ainihin a ita ma mai ilimi ce a shi yasa muhammad bin muslim ah, bin shihabin zuhuri rahimahullah kamar yadda ah, ibn wazir ya fitar ah, al-juz'u fihi sani min hadisi ibn al-wazir rahimahullah bi isnari wanda yake sahihi zuwa ga shi imam zuhuri yake cewa inna hadha al-ilma khaza'in taftahu hal taftahuha mas'ala yace shi wannan ilimi fa suto suto ne taskoki ne wanda suke kulle da makullansu abinda yake bude su shine mai almas'ala tambaya Da haka wanda bi ka yawan tambaya to zai fi ka ilimi na ba da muna ganewa domin ta kan tambaya wato ainihin tana ɗaukan kaso mai girma wajen samun ilimi sannan haka al-imam an bin hanbal ya fudda shi cikin littafin sana musnad haka abul qasim at-tabarani shi ma fudda shi cikin al-mu'jam al-kabir rahimahumullah a to ana akwai wata mas'ala guda daya wanda mas'ala ce isnadiyya mas'ala ce ta danganci isnadi na shi hadisi za mu ga abu nu'aym me yace yace haddathana amr bin wa bin abdullah bin mawhaf ah, kamar yadda abdullah ibn numair shi ma abin da ya faɗa kenan cewa ya amru an gane bin abdullah bin mawhaf an gane a ah, wanda shi abdullahi nan kaka ne nawa na shi amur waye babansa usman amuru bin usman bin abdullahi bin mawhab saboda akan jingina ɗa zuwa ga kaka domin shi ma kaka wato ainihin uba ne dan haka a mazhabi na al-imam abu hanifa rahimahullah da wani daga cikin malamai su sun tafi akan cewa kaka yakan yi hajabi na yan uwa a babin gado kamar yadda uba yakan an gane ba alhajabul hirman an gane sabanin ah, al'imam malik da al'imam shafi'i da kuma ruwaya daga al'imam bin hanbal wanda su suna ganin a abayin hajjab sai dai alhajjabun nukusa wana zai tarayya da su yan uwa din to shi kuma Abu Hanifa allah kuma abin da ya taba kai shine daidai domin shi ma ka kaka uba ne tunda eh, hadisin Abi cikin Bukhari manzo Allah da alhasan bi inna bani hada? sayyid lalle wannan dan nawa shugaba ne kaga alhasan ne jika ne ga hadisin albara bin azib da yake bukari da muslim manzo Allah kace anan nabiyyu la kadhi ana ibn abd muttalib kaga abd muttalib kaka ne jaddun nabi walaysa aban linnabi amma ga ya kira shi kaka an gane kyau dan haka amru bin usman bin abdullah bin mawha a to shu'batu bin hajjaj abu bistam alwasit ism albasari rahimahullah shi ma ya rawaito wannan hadisi to amma shi da ita sai ce muhammad kamar yadda yake cikin littafin sahih bukhari a kitabu zakat da kuma littafin sahihi muslim kitabul iman da ainihin asman sughra da asnan kubra ta imam an-nasa'i da ita sai ce muhammad bin usman da kuma wa abuhu da babansa shi wa kenan usman din su biyun gaba daya suka ce mun ji musa bin talha an gane sannan kuma a ruwaya sa har iya zuwa da taro cikin sahih bukhari a kitabun zakatin da kitabul adab sai ce ibn usman ibn usman dan usman bai bayyana waye ba bai ce muhammad ba bai ce amur ba sai ce ibn usman to wannan zai koma zuwa ga ruwaya da ya ambaciwa muhammad to shine imam bukhari rahimahullah a kitabu zakat da ya kawo wannan ruwaya sai ya ce ina tsoron kada ambaton muhammad ya zanto wahabi ne ba kiyaye ba ne abin da yake da ne amuru bin usman wanda wannan ladabi ne na imam bukhari rahimahullah an gane amma yana nuni akan me wahami da shi shi ya samu wajen suna amma saboda nabi sai ce to ina jin tsoro ne saboda girman shi shi ba a bangaren abin da ya shafi ilimin hadisi an gane to za ka kada ya yi saurin kuskurantar da shi sai ce ina jin tsoro an gane to da haka wasu suke ganin cewa shi muhammad dan uwa ne shi amur an gane wato kowannen su sun yi mai kenan sun yi ruwa hadisi an gane to amma abin da yake daidai shi amru shine daidai ba muhammad din ba amma shi ba sai ya ambace da muhammad amma amrun kamar yadda alhafiz ibn hajar cikin tahzib tahzib da kuma taqrib tahzib ya ainihin bayyana yace amru ne amma shi shi ibn hajjaj sai kira shi da muhammad to shi kuma shi ibn hajjaj rahimahullah yakan sami kuskure wajen sunaye na marawaita kamar yadda al'imam dara kutuni rahimahullah ya faɗa a kitabul ilal cewa kuma abin da ya ja wa shi shu'uba rahimahullah haka wato ainihin damuwarsa da haddace matanonin hadisi wato mai da hankalinsa akan ah, matanonin hadisi to nan shi ya bayu yake samun eh, kurakurai dangane da sunaye na wasu daga cikin marawita Ta da cewa a bangaren sunaye ma ba dama to amma ba da karfinsa kan wancan bangare sai bayu kuma yake samun auham Ba haka wani sunansa ibrahim sai ce musa ko wani abin da yake bai kama da haka an gane da kyau to wannan kenan da wannan kaga sai yake nuni akan cewa shagaltuwar mutum da wani abu in ya zama ya ba da karfi ga wannan abin sosai ya bayuwa kuma ya samu rauni kan wani bangare sai ya ɗaiɗaiku daga cikin mutane wanda ba a rasawa to wannan shi ne an gane sannan wannan hadisin yana da shawahid daga ciki akwai shahid na hadisin abu huraira radiyallahu an wanda yana cikin sayi bukhari da sayi muslim wanda a ƙarshe ma manzo Allah yake ce wanda yake so yayi duba zuwa ga dan aljanna to ya dubi wannan mutum in dai yake yayi waɗannan abubuwan to shikenan zai shiga aljanna tun da gage shi shiga aljanna shine ma a matakin farko tauhidi an gane sannan abu na gaba anan abu ayyub al-ansari ya ce anna arabiyyan lalle wani balarabe mazaunin kauye wannan sai malamai suke tattauna to waye wanda ya wani tambayar waye wanda ya wani tambayar ibnu qutayba rahimahullah littafin sa gharib al-hadis yace shi abu ayyub al-ansari din to amma wasu daga cikin malamai suka ce a wannan kuskure shine al-hafiz ibn hajar cikin fatahul bari yake cewa a ba za a kuskurantar da shi ibn qutayba ba domin zai yi abu ayyub al-ansari shi yayi tambayar amma ya boye kansa wannan ba wani abu ne wanda yake bako sahabi yayi tambaya kuma ya boye kansa akan cewa shi wannan tambayar yace zai iya yiwa shi din ne an gane zai iya yiwa shi din ne to amma sai zamana ita wannan ruwayar da to da lafazin cewa anna arabiyyan da kuma ruwaya take cikin sai muslim da ita ma cewa a arabiyan to wannan sai take nuni akan cewa ba abu aibul ansari din ba din labarin sa ba zai kira kansa mai a arabiyan ba domin shi ba arabiyan ba ne ba mazaunin kawai ba ne to wannan ruwayar da zo da wannan ambaton sai take nuni akan cewa ba shi ba ne kamar yadda kuma a ruwayar ma abin hurairah da muka ambata ita ma da wannan lafazin ta zo na batun ne a ne don haka zai zama na wanne daga ciki daga cikin su sahabbai mazauna ƙauye an gane shi yasa ya zo cikin al-mu'jamil kabir na abul qasim at-tabarani cewa ibn al-muntafiq shi yayi wannan tambayar sannan kuma ya zo cikin al-mu'jamil kabir har yanzu bi isnadi hasan kamar yadda al-hafiz ya cikin fatahul bari kan cewa shine sakharu bin al-qa'qa shi yayi wannan tambayar to da haka wannan yi sai suna cewa mai ta'addudul qissa wato abin ba su ɗaya faru bakiya ba wai ga mutum ɗaya bane wani ba zaraba bakon ya tsaye manzo Allah kuma an samu ne ya ta da shi ya masa mai ainihin tambaya din a kan ita wannan mas'ala ne an gane a to wannan hadisi muna fahimtar wato anishin kwaɗayin sahabbai na annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajen neman ilimi ta yadda su ga ilimi yana bayuwa har su tsare manzo Allah ma akan ne? akan hanya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga wannan sai yake nuna kwaɗayi da jajircewa su sahabbai na annai muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kokarin samun ilimi da mai da shi cewa shine kan gaba akan komi sannan mun fahimta a karkashin wannan hadisin halaccin mutum ya ba da fatawa yana cikin mota ana ana ana jansa ko yana kan keke ko yana kan babur ko yana kan jaki ko yana kan raƙumi ko yana kan wani abin hawa a tambaye shi yana kan abin hawan kuma ya ba da amsa mun fahimci halaccin haka saboda ruwaya cikin sahihi muslim a kitabul iman da asnan sughra da asnan kubra ta imamun nasa'i manzo Allah yana kan mai taguwarsa sai ya rike taguwa yayin manzo Allah wannan tambayar sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya bashi amsa sai ce to saki taguwa ta tafi wannan sai kine mai halaccin haka da haka malami yana tafi akan mota zai wuce kana da wata matsala sai ka hango shi akan akan ka abin nan ba laifi bane a to in ga kubce maka ba eh ya zama malami ne wanda shi bai tashi sai karfe 10 ko sha ɗaya kai kuma ka je karfe bakwai a ce malam bai tashi ba duk da yake wani abubuwa akwai kula-kula a ciki ba ya kamata a gyara to idan wani ya zo da wata matsala fa wanda a lokacin yake bukata a warware masa ya za'a an zo kuma an ce malam bai tashi sai karfe goma ko sha ɗaya ya zo kuma shi karfe bakwai da wata masa'ala rikitacciya wanda in ba a warwata ba a lokacin to lamari zai ɓaci ta ya za a yi to ashe kaga ya kamata salafiyar da ake kiran ka ya kamata a kuma tsarin salafiya ne bin tabarki magabata kada zama a baki ne kawai amma aiki babu manzo Allah ko masa abu take a kodin lokaci amma wannan bai hana kuma da mana akwai lokaci da dole a ba malami dama saboda haƙƙi na iyali haƙƙi na jiki haƙƙi na kaza haƙƙi na kaza wanda mun ambata lokutan baya dole a kula da wannan kuma akwai yanayin da mutum yana cikin nishaɗi na ainihin ba da karatun akwai lokaci kuma da ba a cikin wannan nishaɗi ana samun irin wannan ga karatun tare da kai amma kuma ka jin mai nishaɗin ba da karatu wani lokaci kuma a kana da nishadin ba da karatu to ana samun irin wannan to zaka kula da wannan yakan bayuwa zuwa ga al'amura su zanto sun tafi daidai wa daidai to amma a mai da malinta kamar sarauta to gaskiya wannan kuma shine kuskure kuma babu laifi maka ce ta'addanci daga addini na ba da muna gane kai malami ai kai ba dan duniya ba kai lahira yake nuna mutane da kuma sai ta masu al'amarsu na duniya ba wai daman kai ke daɗi a duniya bane a kai aljanna ce ta kai kai ta bada ilimi domin Allah in daɗin ya zo ta wannan ribar kabaci amma kai zama shine ne asli kai zama shine asali an gane da kyau to mun fahimci halaccin haka a wanda shi sama ma Imam Bukhari ya kulla babi kan haka cikin sahih al-Bukhari a kitabul ilm wanda shi ne kitab na uku yake cewa babul futiya wa huwa waqifun ala dabbati wa khairiha babin da yake bayani game da yin fatawa wa huwa waqifun alhali shi mai bada fatawar yana tsaye ala dabbati akan dabbar sa wa kuma wani dabba sai kawo hadisin abdullahi bin amr bin as radiyallahu anhuma wanda yake bukari da muslim wanda maza yana kan taguwarsa aikin haji ban kwana ake masa tambayoyi yake ba da amsa cewa yi harbi babu komai a kanka yi kaza babu komai a kanka yi kaza an gane da kyau a wannan kyan sannan kuma a wannan hadisi mun fahimci wato ainihin kwaɗayin sahabbai na annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam game da samun aljanna da kuma tsoron su game da wuta ta yadda me wannan sahabin bai nemi komai ba abin da ya nema kawai ba ni labarin abin da zai kusantar da ni ga aljanna ya nisantar da ni ga wuta da wannan sai ke na mai kwaɗayinsu da damuwarsu da samun aljanna da kuma tsoronsu game da me game da wuta to amma a yau sai a samu yace shi ba ruwansu da aljanna shi ba wuta ke tsoro ba ai shi aikin da yake a karfin aljanna saboda ka wannan aikin da yake in dan azai ne ba zai yi ba kawai yana yi ne dan kauna dan san da yake wa Allah saboda ka shi aikinsa ya fi karfin aljanna kuma shi ba tsoron wuta yake ba an gane saboda bata to amma ga sahabbai ka gwada me yake maka nuna maka cewa fa su a manufarsu sun ma ba annabawan Allah kamar yadda suna jin sun fi sahabbai kuma ga sanar da sun fi annabawan Allah domin idan muka koma cikin suratul anbiya Allah ya jero mana annabawa in ka dauko tun daga walakari ate da Musa wa Harun al-Furqana wa Biya'an wa Zikira, lil muttaqin in ka taho haka Allah ya taho ya taho ya taho yake ta bada labari yake ta bada labari a ah, yake cewa har inda ya zo fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja annabi zakariya ke sai Allah ce me innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una wa Allah ce wannan annabawan gaba suna bota ta mana don kwaɗayin samun aljanna kuma tsoron wuta to amma ga wani santolamin kato ina cewa shi a shi ba aljanna yake bukatar da aikinsa shi ba wuta yake tsoro ba saboda mai saboda shi ya masa fitsari aka maimakon ya zanto abdan lillah ya zanto abdan li shaytan bawan shaytan maimakon bawan Allah da wanda shi yake ba ake samun irin waɗannan maganganu miyagu wanda suke marasa kyau Allah ka azurta mu da aljanna Allah ka nisantar da mu daga wuta sannan a wannan hadisi mun fahimci tauhidi shine kan gaba ginshiki don haka sai ya tabbata sannan komai ke tabbata amma idan aka rasa tauhidi to dukkan wani abu da za a yi na ibada rushashe ne domin shi da foundation idan aka rasa shi kuma kaga wani za a tsora na gini ba zai ne ba ba zai tsayi ba da haka manzo Allah ya fara da shi ta'budullah wa la tushriku bi shay'a da haka shine ginshiki na farko shi ake fara gabatarwa idan ya samu to shi shi yasa dukkanin manzanni da annabawa farkon abin da suke fara kiran mutanen su zuwa gare shi ne me tauhidi wala gani ba asna fi kulli ummatin rasulan Ani ibudullaha wajtanibu tagut وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون كون منزو farkon abin da ke gaya mutane su shine mai batun tauhidi batun tauhidi batun tauhidi amma ka dauko annabi nuhu alaihi salam laqad arsalna nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كو الناس أبن يكي فارا وهذا شيء شيء بتن توحيد saboda sai ya samu idan aka rasa shi kenan matsala ta samu wanda abin da ake kokowa da shi kenan yanzu matsalar tauhidi don haka manzo Allah yake gaya Mu'adh bin Jabal radiyallahu an kamar yadda ya tabbata cikin sahih Bukhari da sahih Muslim yayin da ya tura shi zuwa ga Yaman yake ce to zaka sami ma'abuta littafi ma'ana ba jahilai zaka samu masu ilimi to ka gwada sai kuli akan cewa shi mai ilimi zai zama ba shi tauhidi kenan ah, yanzu wannan shi wannan ba kina kansu malamai ba suna ganin sun ma kowa ilimi amma ina tauhidi yake babu amma suna ganin su suke da komi amma manzo Allah kai ga mazu innaka ta'ati qauman min ahli alkitab kaga shi ba jahilai bane don haka ba ba mamaki dan an samu malami yana shirka bai da tauhidi ba mamaki bane da nasu wannan hadisi mai manzo Allah ce masa yace masa mai fali yakun awwala ma tad'uhum ilai shahadatu Allah ilaha illallah an gane ya zanto farkon abin da zaka fara kiran su zuwa gare shi shine ne batun kadai ta Allah batun kade ta Allah a shi yasa a ruwar Imam Bukhari har yanzu cikin sai Bukhari a kitabut tauhid sai da manzo Allah ce ila an yuwahidu Allah ma'ana farkon abin da zaka kiran zuwa ga shine zuwa ga su kadai ta Allah subhanahu wataala don at-tauhid shine asas wa ma siwahu fara duk abin da yake ba shi ba reshe ne an gane a sannan kuma a wannan hadisi mun fahimci hatsari na shirka saboda mai domin ita ce ya tauhidi dan haka da manzo Allah ce ta abudullah kaga tabbatar tauhidi sai me wala tushriku bihi shay'an kore me ya tauhidi don haka idan ka ce la ilaha ka kai ne ka kore dukkan shirka idan ka ce illallah ka tabbatar da mai tauhidi an samu an annafiyu wal isbat to da haka tauhidi bai tsayiwa dole sai an yi mai sai an kore shirka domin shirka kishi ya a shi'an kuma anan ya zo a bin nakira a siyaki na korewa wanda kaga an nakira fi siyakin na fai tafi da umum shi an kowane abu don haka wannan ya shafi dukkan wani nau'i na shirka karamar shirka da babbar shirka kamar riya da sauransu an gane duk mutum ya nisanta an gane ya ishi girman hatsari ga shirka ta da Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa ya ma duna zalika liman sha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima faqad dhalla dhalalan ba'ida an gane sannan kuma Allah ce innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimin min ansar ma'ana dukkan wanda ya shirka to ba shi ba aljanna makomarsa ita ce wuta to da haka shi wannan da yake magana cewa a nuna masa abin da zai kusantar da shi aljanna ya nisantar da shi ga wuta sai manzo Allah ya fara ambata masa mai tauhidi domin idan ba a same shi ba ko me aka samu to ba a bar wuta ba kuma za a samu aljanna dole sai an samu gishiki shine tauhidi a sana'a wannan hadisi mun fahimci wato anishin girman lada na ainihin sallah ta yin da me takan zama sababin samun aljanna takan zama sababin mutum ya samu aljanna an gane sannan mun fahimci kuma a matsayi na zakka girman matsayi na zakka ga dukkan wanda Allah ya bashi dukiya wajibi ne yana cire zakka wannan haƙƙi ne na Allah haƙƙi ne na Allah don haka Allah yake hada su ma wurare a cikin alkur'ani tare da sallah da zakka ne wa aqimu salata sai ce wa atu zakka warka umar raki domin nuni duk inda aka samu sallah sai aka aka rasa zakka kuma ana damar ayi zakkar to ba sallan ma tana tana da matsala ita ma tana da matsala lalle in ta inganta ta yi kyau to za ta na umartar me yinta da yana kokarin cire haƙƙin Allah cikin dukiyarsa dan haka abubakar ne siddiq radiyallahu an kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari sahih muslim yayin da wasu suka hana zakka ya ce wallahi sai na yake su har ma yake ce wallahi la uqatilanna man farraqa bayna salati waz zakati fa inna zakata haqqul mal wallahi sai na yaki dukkan wanda ya raba tsakanin sallah da zakka yace zai yi sallah amma ba zai bada zakka ba kuma gashi Allah yana hadawa manzo Allah yana hadawa yace zakka haƙƙin dukiya ce har ba cewa wallahi law mana'uni anaqan da za su hana ni yar akuya karamar akuya wanda sun kasance suna ba da ita a lokacin manzo Allah to da sai na yaƙe su akan hana ni da suke wannan yar akuya inda za su suna yaƙe su akwai labazin iqalan da bai bai wannan labazin ne sha bai tabbata ba an gane duk da yana cikin sahih amma bai tabbata ba labazin ne sha labazin da ya tabbata shine alaka amma lafazin ikala wannan lafazin ne shaz bai tabbatar an gane da kyau a wannan kenan a sannan mun fahimta a wannan hadisi sadar da zumunta kan zama mai sababin shigar mutum aljanna kan zama sababin shigar mutum aljanna don haka ya tabbata hadisin jubair bin mutu'im wanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim manzala daga cewa la yadkhulul jannata qati din mai yake zumunta ba zai shiga aljanna ba Ka kaga mafahumul mukhalama da wannan hadisin mai kenan mai sal zumunta zai ne zai shiga aljanna haka kuma ya tabbata ta hadisi na Aisha radiyallahu anha wanda yana cikin al Bukhari da sahih Muslim lafazin Imam Muslim take cewa manzo Allah ya ce ita zumunta tana tamfare tana makale da al'arshin Allah subhanahu wataala tana cewa dukkan wanda ya sadar da ni Allah ya sadar da shi gidan aljanna dukkan wanda ya yanke ni kuma to Allah ya yanke shi da rahamas kuma aka ya wuta hadisin ma abi huraira wanda yana cikin sahih bukhari don ya kan yanke zumunta na jawo mutum ya rasa wato ainihin aljanna kamar yadda sadar da zumunta na jawo mutum ya samu me ya samu wato ainihin ita aljanna an gane Allah samu dace Imam al-Bukhari rahimahullah ce haddathana Isma'il bin Abi Uwais قال حدثني سليمان بن بلال قال عن معاوية بن أبي مزرد آه، عن سعيد بن يسار قال عن أبي هريرة رضي الله عنه آه، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خلق الله عز وجل الخلق فلما فرج منه قامت الرحم فقال نهى قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فذلك لك ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم آه، فهل أسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وتقطعوا أرحامكم آه إمام البخاري رحمه الله sai ka wannan hadisin ta hanyar sahabi a abu huraira radiyallahu anhu ya ce haddasa isma'il bin abi uwais shine isma'il bin abdullah wanda ya shahara da isma'il bin abi uwais wanda saduqun ne fil asl dan gidan ɗar uwar imam malik ibn ukht malik rahimahullah wato ɗa ne na yar uwar imam malik bin anas rahimahullah sannan kuma siriki imam malik bin anas yana auren isa fatima fatima bint malik wanda ita ma tana da muwatta tata muwatta malik bi riwayati fatima an gane da haka tana daga cikin ruwatul muwatta ya ce ta imam malik rahimahullah kuma babba ma wajen harkar hadisi idan an zo karatu wajen imam malik rahimahullah ɗalibai sun taru to sai ta zauna a bayan kyaure tana zaune ba littafi a ninta idan ana karatu ana karatu imam malik idan ya ji an kwankwasa kyauran sai ya ce a saurara a duba karatun da an samu matsala idan aka duba kuma sai aka an samu matsala ma'ana an yi kuskure saboda haka idan ana cikin karatu ana cikin karatu ne ji kara kwan kwan sai ce a dakata a duba karatun akwai gyara akwai gyara amma ba zan faɗi wurin da za ka ga magana ba saboda kada gata ya maka yawa ka je ka binkita inda mun faɗa ma ba ku dubawa eh to wannan mata ba kenan to wallahi a zo irin su karima al-karima al-kubra karimat al-kubra wanda ita bata ma yi aure ba kwata-kwata saboda harkar hadisi yana daga cikin ruwa na sahihi bukari ke sa ibn zaka cikin fatawul bari sai ce mai bin nan wa fi ruwati karima fi nusqati fi nusqati karima malaman hadisi ce babba balle ka zo irin su Fatima malama Ibn Hajar in ka dauki da ta'idul afkar nasa sai ka je ce haddathatni Fatima wannan hadisin daga wajen Fatima ne sai je ya harbe tana biya masa hadisi irin su Zainab wannan duk mata ne manyan manyan malaman hadisi in ka dauki littafin al-majma'ul mu'assis da ya kawo su mata ne malaman sa na hadisi kuma Ibn Hajar littafin sa al-majma'ul mu'assis haka in ka dauki da bilita masa mu shiyu ya kawo mata Malamansa ne wasu hadisi wasu kira qira'a suka koya masa mata ah, to mana abubakar gumi rahimahullah Allah ji kansa idan mas'alar gado ta rikice masa wajen mafi sake zuwa tambaye ta ce abubakar mai faru da ce ai kaza sai ta masa bayani ce ai hukuncin kaza ne idan aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza shikenan sannan sai ya dawo cikin almajira sai masa bayani malam abubakar kuma rahimahullah mahaifiyarsa ka je ka yi bincike kai amma abin mamaki kana malami mata ka sai yawa cikin gari da bin layin gidan mai to kaga akwai matsala ke ya kai masu lafiyan nan dai in dai ba su lafiya ba ce to kaga ya kamata a gyara gaskiya to haka fa abubuwa suke tafiya an gane to mijinta ne ah, wanda saduqun nafil asl a ah, ya rasu da tana da shekara 226 yana daga cikin rijal na imam bukhari imam muslim abu daud at-tirmidhi ibn majah banda imam an-nasa'i imam an-nasa'i da kadai bai ruwa ta hanyar sirri ah, amma imam bukhari da ainihin imam muslim su sun yi ruwaya ta hanyar sa mubasharatan kai tsaye kai tsaye ragowar kuma wasu wasitatan an gane wanda akwai manganin malamai da yawa na hadisi a kansa amma al'asul fi na sadu dan imamin nasa'i ma ya raunana shi an gane to wannan bai zama wato ainihin matsala domin shi a imam bukhari idan ya zama na rawi ya samu matsala ta rauni ta bangaren hajja wanda hakan ya bayi wasu daga cikin malamai sun rauna nashi to ruwar imam bukhari ta hanyar shi wannan rawin hujja ce saboda me saboda shi imam bukhari yana da alintiqa wal ikhtiyar an gane amma irin su ismail bin abi uwais abdullahi bin salih wannan za zaka iya cewa du'afa ne ala tahqiq to amma ruwar imam al-bukhari gare su wannan hujja ce saboda ne saboda shi imam al-bukhari kamar yadda abu isa at-tirmidhi kawo cikin al-ilal kabir daga shi imam al-bukhari wanda imam al-bukhari malamin imam at-tirmidhi ne rahmatullahi alaihi imam al-bukhari ya ce ba na yin ruwaya ga rawi har sai na san ingantaccen hadisin da kuma rauninsa da haka ruwar imam bukari ga isma'il bin abi uwais to ruwaya ce min babin lintika wato ya rawaito hadisansa wanda bai samu matsala wanda lalle sun tabbata ya ji daga malaminsa har zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba matsala cikin su wanda suke da matsala suka samu rauni wanda har malamai suka rauna shi akai to nan baya abin nan su an gane da kyau قال شي كما يجي حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن sikatun ne yana daga cikin rijana a sitta imam bukhari imam muslim abu daud tirmizi an-nasa'i ibn majah wasilatan sannan ya rasu ya tana shekara 172 a wata magana kuma 177 wanda kuma shine abin da ya fi zama daidai da haka ibn hajar ma cikin takrib ta zai takaitu a kansa 177 bayan hijira ya rasu yana daga cikin manya-manyan malaman hadisi shi kuma ga muawiya bin abi muzarrid muawiya bin abi muzarrid da haka ya shara amma shine muawiya bin abi abdurrahman muawiya bin bin abdurrahman muawiya bin abdurrahman amma shahara da muawiya bin abi muzarrid don haka wani lokaci zaka iya samu an ce muawiya bin abdurrahman sai ka ji kuma an ce muawiya bin abi muzarrid kuma an mimita isnadin to shi din ne dai da rashin bayyantar wannan kake iya bayuwa zuwa ga matsala sai ka dauka daban-daban ne to muawiya bin ah, abdurrahman wanda ah, ainihin ah, siqa ne yana daga cikin rijal na imam bukhari da imam muslim da imam nasa'i wato anishin wasiqatan a shi kuma an sa'id bin yasar wanda sa'id bin yasar fikatun nashima yana daga cikin rijal na sita bukhari muslim abu daud tirmizi an-nasa'i wato anishin ibn majah wato anishin wasiqatan kuma almajiri ne na wato anishin abi hurairah Allah ya kara musu a yace an abi hurairah ta ga abi hurairah radiyallahu an yace <clears throat> anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce yace خلق الله عز وجل khalqa wato Allah ya halicci halitta falamma faragha minhu yayin da Allah ya gama daga halittar halitta din tun yayin da halittu gaba daya suke a alamul arwah duniya ta rayuka kafin a zo ga gangan jiki an gane kamatin rahim sai zumunta ta miƙe faƙala sai Allah ya ce ita ma dakata ki sannan ka iya cewa kuma ma wannan haɗin an yi ibidalin alif ne da ita wato asali ma ne ma istifahamiya ai faƙala ma me faru tare da Allah ya sani an gane? idan kuma ka ɗauki akan asalin abin haka yake maha to sai zanto ne ki dakata ki kame ko kuma ka ɗauka akan an yi ibidali to sai zama mai istifham ne tambaya ce me fa kana sai ta ce haza maqamul aidi duka min al wannan tsayi wadda ne matsaya ce ta mai neman tsari da kai daga yankewa ma'ana na tsaya don in nemi tsari akan kada a yanke kada bayi su yanke ni su daina sadar da ni zumuntar take mai take faɗin wannan kala sai Allah ce ala tarbaina shin ba za ki yarda ba an asila in sadar da rahamata ga dukkan man wasalaki wanda ya sadar da ke wa aka kuma in yanke rahamata man qata'aki ga dukkan wanda ya yanke ke zai sadar da ke kar sai ce bala na yadda ya rab ya Allah ubangiji kala sai Allah ce za ki to wancan abin da aka ambata miki laki naki ne an baki dukkan wanda ya sadar da ke to za a sadar da shi aljanna dukkan wanda yake ki kuma to wuta sai dai a sakamakon imani kuma a fidda shi daga wutar kamar yadda hadisai suka nuna sun makala abu hurayta sannan sai abu hurayta ce in u in shi ku karanta in kun so fadin Allah subhanahu wa ta'ala fahal asaitu shin kun tsammaci kun zaci in tawallaitum idan kuka duya baya ga yin imani da alkur'ani da yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi kuka yi watsi da alkur'ani kuka yi watsi da shari'a kuka yi ko oho an tufsidu fil ard ku rinka barna a ban kasa wa tuqatti'u arhamakum kuma ku rinka yayyanke zamantocin da suke tsakaninku ma'ana za ku samu rahamar Allah amsa babu ba ku ba rahamar Allah a wannan sai yake nuni kan cewa ashe abin da yake sababa rashin zumunta abin da yake sababa samuwar barna shine mai matsala ta imani amma idan imani zan tola lafiyayye to zai za a samu ma'abuci wannan imani na nisantar barna kuma a same yana sadar da zumunci a wannan hadisi isnaduhu hasan amma hadisi ne sahi. amma da yana isnadin sa ya zama hasan saboda shi Ismail bin Abi Uwais an gane a Imam al-Bukhari bayan anan ma ya fidda shi cikin sahih Bukhari ya fidda shi a ainihin kitabu tafsir haka kuma ya fi da shi a kitabul adab haka ya fi da shi a kitabul tauhid haka imam muslim rahimahullah shi ma fi da shi a cikin sai a kitabul birri wasila haka imam nasa'i ya fidda shi cikin asnan al-kubra da kitab tafsir haka imam abin hanbal ya fidda shi cikin littafin sa na musnad Kana ka hadisi ne tabbatacce zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. abin da muke fahimta cikin wannan hadisin shine mun fahimci Allah shine mai yin halitta duk wani abin halitta to Allah ne ya halicce shi subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala Allah shine mahalicin komai da komai shine mahalicin komai da komai shi ya halicci komai daga babu ya kuma samar da shi sannan zai rasar da shi a lokacin da ya so rasar da shi subhanahu wa ta'ala khaliqu kulli shay wa huwa bi kulli shay'in alim Allah shine malicin komai da komai subhanahu wa ta'ala a sannan mun fahimta a ƙarshen wannan hadisin iko na Allah subhanahu wa ta'ala ya game komai da komai hatta abinda bai iya yi wa yayi abin da kai dan adam kake yi ikon Allah ya yake hukunta ya yi. sai daga hizumunta ta tashi ta miki kuma ta yi magana an gane to wannan nuna cikar iko na shi Allah subhanahu ta'ala kamar yadda Allah zai sa hannunka kamar ka risi magana yau mata shahadu alaihim alisnatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun sannan al na nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun hannunka zai magana kamar yadda kasa tana magana ba ta ma magana yau mai idan tu haddisu a khabara bi anna rabbaka au hala ai amara saboda Allah ya mata umarni sai ta yi magana kasa ta fara magana kowa kuma sai ya ji tana magana an yi kaza da kaza a kenan wannan sai yake wani mai cikar iko na shi Allah subhanahu wataala Allah yakan yi abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama subhanahu wataala an gane ga batun a sammai da kasai sun mastawa ila sama wa yi dukkanu fa qala laha وللأرض فيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين Allah ya ce wa sama da ƙasa ku zo suka ce ga mun zo ya Allah muna masu biyayya muna masu biyayya to haka tsarin Allah subhanahu wa ta'ala yake wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina fatun jiki su ma za su yi magana su ba da shaida sai mutane sai su to dan me kuka ba da shaida akan mu sai ce me قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون Allah da ya sa komai ke furci kuma ya sa maka ya furci shi ba mu damar yin magana yanzu ba ta cikin ka tana magana tana cewa kayi kaza da ita kayi kaza da ita to wannan cikar iko na Allah subhanahu wataala ikon Allah haka yake kamar yadda ya tabbata cikin sahihi muslim manzo Allah yake cewa na san wani dutse a Makka yakan mun sallama yace assalamu alayka ya rasulullah dutse ne inni la a'rifu hajaran bi Makka ta kana yusallimu alayya yana ganin manzo sai ce assalamu alayka ya nabiyallah assalamu alayka ya rasulullah dutse ne manzo Allah kuma jin sallama ga dutsen Uhud kamar da ta cikin Sayyid Bukhari ya fara motsi sai manzo Allah ce mai tabbatu dutse kaga wannan ana magana yake abin da yake mai hankali mai ji dutsen kuma sai dai motsin kuma haka dutsen hira ma haka ya faru ya tabbata cikin sayi muslim manzo Allah na kan dutsen hira kamar yadda fara dutsen uci shi ma sai fara motsi sai manzo Allah ya tabbata dutse domin annabi ne yake kanka da siddiqi da shahidai Usman da Umar kenan radiyallahu anhu ainihin take sai dutsen ya ne motsi saboda cikar iko na shi Allah subhanahu wataala wanda dukkan wannan al'amura da suke nuna gaskiyar cewa manzo Allah annabin Allah ne kuma suke cewa Allah shine kadai abin bauta subhanahu wataala to haka abubuwa suke ya tabbata cikin sahih bukhari hadisin abi huraira ya ce aka labta mata kaya sai take ga mai take ga take ga mai kaya ni fa ba halice da wannan ba an halice ne ko da inoma ya zaka dora min kaya ah, sai sani tana magana a'a al'ada sani ya bata magana amma dan Allah ne cikin ikonsa sai ya ta yi maganar kuma ce mu ba a halice mu dan dako ba an halice mu dan noma ne shine asali ya tabbata cikin sayi bukari kirkeci ta kai farmaki kan akuyar wani mai kiwo sai zai kwace akuya sai ke ce to ai akwai ranar da za ta zo kuma ba kai ya rami ah sai ce tana magana to haka tsarin Allah yake haka tsarin Allah subhanahu wataala yake yi abin da ya so a lokacin da ya so bisa yanda ya so ah, subhanahu wataala bisa yanda ya so a lokacin da ya so ah, ga annabi Musa bisa tuhumar da ake masa cewa yana da matsala hadisi yana cikin sahih bukhari ya zo wanka ya dora kayansa akan dutse sai zo ya kama tafiya sai yake bin dutse ya ya kai dutse kayana kayana dutsen kuma yana gudu to kaga tafiyar da yake ai tafiya ta abin da yake mai jiki ko mai hankali to zaka sai yake masa magana ta mai hankali yake ta dutse kayana ke masa magana wanda al'ada dutse zai daɗe kayan mutum ya gudu ne to amma ga shafar ga annabi musa domin allah na cikar ikonsa allah na cikar ikonsa subhanahu wa ta yadda yake zartar da abubuwa yadda ya ga damu yanzu hatta maganar jariri yana yaro karami a bisa al'ada ana samu haka ana haihuwar yaro yi magana to amma ga annabi musa ga annabi isa eh ya yi magana wanda mun karanta wannan ba ma shi kadai ba mun karanta a darasin mu na baya to Allah ya fa'alu ne lima yurid la yusalu amma ya fa'alu wa musalu to wannan ba a musawa imani yake sannan mun fahimta a wannan hadisin cewa sadar da zumunta yakan zama sababin mai Allah ya da mutum zuwa ga aljanna kamar yadda yanke zumunta yakan zama sababin Allah ya yanke mutum ga wato ainihin aljanna sannan mun fahimta cewa yanke zumunta na daga cikin barna a ban kasa da kuma juya baya ga littafin Allah subhanahu wataala a gurguje نعم قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن أبي سعد عن محمد بن أبي موسى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل قال بدأ فأمره بأوجب الحقوق ودله على أفضل الأعمال إذا كان عنده شيء فقال وآتي ذا القرب حقه والمسكين وبن السبيل وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول فقال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا aidatan hasanatan ka annahu qad kan wa la'allahu an yakuna insha Allah ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك لا تؤطي شيئا ولا تبسطها كل البسط تؤطي ما إنك فتقعد ملوما محصورا يلومك من يأتيك بعد ولا يجد عندك شيئا kala kadi hassaraka man kadi a ataitu imam bukari haddasa al-humaidi wanda mun karanta hadisinsa a shine wa eh? abdullahi bin zubair sannan kuma akwai al-humaidi mai aljamu na san shi wancan kuma mutaakhir tayyib قال يتي حدثنا سفيان وسفيان ne wannan la la la la سفيان بن عيينة duk in ka duk inda ka ji batu ruwaya ta hanyar Humaydi sai kuma aka ce Sufyan to Ibn Uyayna ne wannan ka'ida ce ka kula ba Sufyan sauri bane wanda shi ma bayani ya gabata akan sa ko ah, an Abi Sa'ad Abi Sa'ad shine Sa'id bin Marzuban wannan da'ifi ne yana daga cikin rijal na imam tirmidhi da imam ibn majah da kuma bukari cikin al'adar mufarrad da'ifi ne an gane a wata suka za ga an ce abu sa'id amma kuskure ne abin da yake abu sa'ad shi kuma an muhammad bin abi musa muhammad bin abi musa majahul ne imam bukari shi kadai kadai da riwaya ta hanyar sa cikin wannan littafin nasa na al'adar mufarrad duk da ibn hibban ya ambace shi a kitabu siqat to amma ibn hibban dama abu ne sunan ne yana da tasahul fi tawsiqil majhuli musamman tabakar shi wannan tabakar tabi'ai wanda suke na gaba gaba don haka za a bi cikin mizal islam fi qadr rijal a tarjama sai ce la yu'raf ba a san shi ba ibn hada cikin taqrib ta zai ce mastur ma'ana majhul sifa ba a san waye ba an gane عن ابن عباس كصحابي الله بن عباس رضي الله عنهما الله يكرم مسيدا قال يتي فلن الله وآتي ذا القربى كما كبير ما أبو تنكسنتي حقه حقسا والمسكيني ده مسكيني وبن السبيل ده انت فركي ما أنا متى فيه كينا أتكون آية ولا تبذر تبذيرة kada ka yi albazaranci iyakar albazaranci kala Allah bin Abba ce bada'a Allah ya fara da hakkin da yake shine a matakin farko fa amarahu sai ya umarce shi bi awjabil huquqi da mafi wajabcin haƙoƙi haƙoƙin da suke wajibai to sai fara da haƙƙin da yake mafi zama wajibi wa dallahu kuma ya nuna da shi ala afdalil a'mal bisa ga mafi fallar ayyukoki idza kana indahu shay'un idan ya zanto a kowane abu a wurinsa na kuɗi kana sai ce wa ati dal qurba ka bawa ma'abocin kusanci haƙƙahu haƙƙinsa wal miskina da kuma miskini wa bana sabili da kuma dan tafarki ma'ana ana ana ce matafi dan tafarki saboda matafi ne yana yana yana yana cikin hanya ba ana cewa dan acaba ba acaba ce ta haife shi ba ana cewa dan boko ba dan makaranta an gane makaranta ta haife shi ai saboda tare yake da ita an gane ba dan kabu kabu an gane to a to wannan ke a shi yasa wasu suka samu iskali kan wani hadisi cewa dan zina ba zai shiga aljanna ba suka yi ta ya gashi Allah ce wala tadiru wa da tunuzura ukura Allah ta ziru wazira tun wuzira ukura to ta ya ɗin bai shiga aljanna to wannan hadisi dai a ƙara bincike akan iganci kaza kaza kaza to abin da ake nufi shine dan zina ma'ana mazinaci Wannan zan zai masa riga to shi ake nufi ma'ana wannan zina zai masa riga ya mutu yana zina ko da yana da imani to sai ya bata wuta ma'ana ba zai shiga aljanna ba a matakin farko kenan in kuma zina ta tafiyar da imani to kaga ba zai ma shiga aljanna kwata kwata ba ma'ana waladul zina shi mai zina kina ai sahibul zina ya bada da ake cewa dan acaba eh dan kabu kabu dan makaranta an gane an gane kyau wannan kenan wa allamahu kuma ya sanar da shi idza lam yakum indahu shay'un idan wani abu bai zanto a wurinsa ba kai bai kuriya zai ce in an nemi abu a wurinsa fa kada sai Allah ce wa imma tuqridanna anhum kuma idan zaka kauda kai ga barin su iyaye da kuma dangi makusanta da marayu da miskinai da matafi da sauran mabukata sun nemi abu a wurin ka saboda babu za ka ɗan abin nan wa imma maɗin wannan sila ce ai wa in tu'uri dan nan a gane amma sai aka yi idigamin nunin cikin mimun sai zama wa imma wanda maɗin kuma sila ce ba ta aiki Allah ya ce fa bi ma rahmatin min Allah linta lahum ay fa bi rahmatin min Allah fa bima naqdihim mithaqahum kufrihim bi ayati Allah ay fa bima naqdihim mithaqahum fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum ay fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum kana amma qalilin la yusbihunna nadim ay an qalilin akan kawo ta ah, domin karfafawa ibtigha'a saboda neman wata rahama daga wurin Allah Ubangijinka a nan sai aka tsayar da musabbab a matsayin sabab musabbab a matsayin sabab me ya sabab din rasa kudin shi ya kawo mai al-musabbab zaka nema ko ba ka ba idan za a kyau da kai gabarinsu saboda ka rasa arziki ba kuɗi tare da kai shi zai ka kai aika nema an gane tarjuwa da yake fatan samun ta amma babu a lokacin tare da kai kaga nan an ambaci kuɗi da rahama ma'ana kuɗin ne zan tuna alkhairi ake aikin Allah da shi sai Allah ce fa kullum ka ce da su kaulan zance wanda yake mai sura sauƙaƙƙen zance mai taushi ai idatan hasnatan kyakkyawan alkawari idatan hasnatan kyakkyawan alkawari ka ce muna fatan za mu samu insha Allah a yi hakuri za a samu in da ke da kyakkyawan niyya to Allah zai cika maka burinka ba wai siyasa ba ce ko yaudara a cewa na sai alkawarin ƙarya mai manufarsa shine abin duba eh, karka ce ba za ka bayar ba kun fiya zulama duk irin hidimar da ne tsawon shekaru kaza kaza ni ma na tara iyali ai a ah, karka faɗa ka ka ce da yanzu ba da shi amma ai hakuri insha Allah za a samu wani abu ko ba a samu abin da aka nema din ba da a samu wani abu shine qaulan maisura ai aidatan hasnatan alqawri kyakkyawa aidatan alqawri idan ka ce audatan an gane tattali ke walau aradul khuruja la a'addu lahu udda al idar kenan idan kuma ka ce iddatan lissafi kenan al'adad fa iddatu min ayyamin ukhra don haka shi yasa suke kuskure littafin ibn qayyim iddatu sabirin wa zakhiratu shakirin idatu sabi ce uddatu sabir kuskure abin da yake da shi ne idatu sabir shi yasa mai littafin lahal qaul ya kira ya ce daga cikin kurakurai da ake yi wajen faɗin suna littafai akwai wannan uddatu sabi sai ce ne idatu sabi sai ce ne uddatu sabi kuskure to duk abin da yake jawo wannan kuma rashin karɓar ilimi daga hannun malami ɗaukar ilimi a littafi da shi ke jama da matsala domin sunayen littafi da sunayen malamai suna ba a yi kiyasi sai dai sama'an sai dai kaji inda ake faɗa to shi ne. to yasa mutum bai karɓar ilimi a hannun malamai ta hanyar kwamfuta kawai da sashin a google to sai ta tabka wannan ragabza ita ta'addanci cikin ilimi suna ma bai faɗi mai kyau kuma yana ganin cewa shi shekul islam ne faridu daharihi wa wahidu asari kamar yadda man jafar yake faɗa rahimahullah an gane da kyau to kaga matsala kenan dole mu dage da kokarin karɓa ilimi a hannun malami eh kalma na girman kai da zarar ka fara tsayawa gaban mutane an fara maka fara ka kai ka zo malami tun ana tambayar ka akan batun tsarki da wankan janaba kana iya bada amsa har a zo ana tambayar ka kan abin da baka sani ba mai kuma kace baka sani ba take ce kaulani ma'ana akwai zance bi an saba ba sabanin ba wasu malamai sun tafi akan kaza su malamai sun tafi akan kaza to me me zancen da yake a raji to wani babban malami zai yi tafiya to kuma sai ga in ya tafi makaranta za su samu matsala to sai ga wani can bawan Allah mai rawani ga kasum ba irin sa Abdul Karim bin Abdul Mukharik kenan da ya zo garin Madina imam malik ya shiga rauni ga gemu kuma ga buta yana sallah yana kuka sai dauka ai malami ne mai tarin ilimi dan haka sai ruwa da hadisi tangis daga ba sai gana shi abin ba haka bane sai ce wallahi kadi garzani bi kasrati bukai fil masjid wa sujudi sujudu da yawan kuka ta rude ne kamar yadda ibnu abbar ya kawo cikin ah, at-tamhid dan haka sai rawaito hadisin inna inna ma ashar anbiya din cikin muwatta da inna mimma adrakan nas ai ta hanyar shi da karbi da abubakar cikin muwatta wannan shine sababin da yasa shi ke sai to kai ala shiga ta malam sai ka mai gurbi tanubu ne ya batan an saboda haka sai ya zo ya zauna idan ya ƙwararre ne sai ya gane saboda haka an masa tambaya me hukuncin kaza shi sai ce kaulani akwai magana biyu wasu sun ce kaza sun ce kaza sai yi muzurai to kullum haka da sai aka samu wani zaki fadi idan ɗaliban nan masu kaifin hankali sai ce ka to da kowace matsala ce kauna ne sai ce fadilatu shek hamizakalla li su'al a shakkun sai ce kauna ne sai dai ta wannan ai a ashe kawai da ragabza ne kawai to ga matsalar da ake samu kenan to tun ana tambayar mutum abin da bai sani bai ce bai sani bai na ganin shi matsala ce matsala ce sai ce akwai sabani ana nan ana nan ana nan kuma an kure sai fara yin ƙarya wannan shi ka tushen bid'a duk wannan shi abin da ya kai su kenan sai su yi kiro ku ce ba sani ba shi kenan suna gani a gidan su ya faɗi sai su kawo hadisin ƙarya kawai su ce ai manzo Allah ya ce ai abu kaza addini ana nan kuma mutane sun gane addini sun yi inkari sai kuma abin ya koma faɗa so suna ganin su dawo su ce ba haka bane za a ce to ai ba su suka faɗa ba su wani suka faɗa ma'ana su wani sun fi su kenan to dan kare wannan matsayin shi kenan wannan shine tushen bidiya shi yasa al'alawi cikin maraki su'ud yake faɗa game da a'imman nan guda hudu abu hanifa malik ash-shafi'i ahmad bin hanbal rahimahumullah yake cewa fal kullu min ahli al-manahil arba'a yaqulu la adri fa kun muttabi'a yace dukkan waɗannan a'imman kowanne suna cewa ban sani ba saboda ka zanto bai bin hanya irin tasu kowanne su an tambaye shi sai sai ban sani ba ga abin da bai sani ba in ka sani ka faɗa in baka sani ba a ban sani ba idan ma qasasta shi a ilman fa qul bihi wala taqul shay alladhi anta jahilu wa man kana yahwa an yura mutasaddiran wa yakrahu la adri usiba al maqatil in ka keta ilimi aka tambaye ka to faɗi faqul bihi amma wala taqul shi alladhi anta jahil abinda kai kana jahilta sa karka fade shi sai ya ce wa man kana ya hawa dukkan wanda ya kasance yana so to nan ba kuma akwai ta lugar kana cewa ya hawi to ma'anar ta ɓaci kuma a shi sai an kula ma'anar ta ɓaci an gane ba hawiya ya hawa hawan shine son zuciya ke hawiya ya yi sarrai ya hawa yana yi sarrai hawa sun zuci amma kana cewa ya hawi kamar yadda wasu suke faɗa to ma'ana wanda ya kasance ya faɗo daga sama kenan sai zanto daga hawa ya hawi hawa wanne najmi idza hawa ai sa saqata ya hawi huwi al huwi a as shi ne wa man kana ya hawa dukkan wanda ya kasance yana son an yura a ga cewa mutasaddiran shi mai kutse ne a cikin harkar ilimi wa ya karahu la'adari yana iya ce shi bai sani ba to usibar makatil ba an samu makasassa an samu makasassa ko dai ana fada da shi ko kuma a gane dai abin kawai shirme ne an samu makasassa yanzu inda zan ce ku tambaye ni komi a nan za da cikin matsala ina ba da mana gaya tun da alimta shi annewa gabar an ka a shi yawo an gane da kyau to wannan kenan to rashin karɓar ilimi ta hannun malami akwai matsala kwarai da gaske A ka annahu kadi kana ai kamar ma abin ya riga ya kasance kawai ina nuna masa haka wala Allahu an yakuna insha Allah mai yiwa kuma zai zanto da insha Allah in Allah ya so za a samu wannan ma'anar wannan kenan uh, ainihin uh, wa imma zana din kenan sai wala ta taj'al yadaka magalulatan kada ka sanya hannunka a daure zuwa ga wuyanka ma'ana idan mutum ya daura hannunsa a wuyansa kaga ina mutum ne ya doka ba babu ai la tu'ti shay'an ta yadda ba za ka iya bada wani abu ba ba ka iya bada wani abu to kar ka zanto haka wala tabsutuha kullal basti kuma kada ka shimfida hannun naka dukkanin shimfidawa ai tu'ti ma inda ka ba dukkan abin da yake wurin ka karka yaka a ka zama mai tsaka tsaki والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان من بين ذلك قواما كذا أنت tsaki karka bayar gaba daya kuma ka zanto marwaci yace fa taqauda sai ka zauna abin nufi ka waye gari maluman kana abin zargi mahsuran kuma abin rasar masa abin hannu ai ya lumu kaman ya ati ka ba'adu wanda zai zo maka bayan ka riga ka ɗauki kuɗin da yake nan ka ba sai ya zarge ka ce kai marauci wala ya jidu inda ka shi an ta da ba zai samu wani abu a wurinka ba kala yace kuma kadi hasaraka man kadi a to wanda kuma ka ka bashi duke ta gaba da shi kuma ya riga mi ya rasar da abin da da yake hannunka ta ga an yi zero bi kenan wancan ya zarge ka kuma gashi ba komai a hannunka to sai ka zanto tsaka tsaki wannan asari isnaduhu da'if bai inganta ba saboda illoli guda biyu illa ta farko a Abu sa da'ifi ne illa ta bi Muhammad bin Abi Musa wanda majahul ne da'ifi ne amma ma'anarsa ma'ana ce mai kyau kware da gaske an gane da kyau ma'ana ce mai kyau kure da gaske imam bukari ma fi da cikin tarihul ainihin kabir nasa da wasu daga cikin malaman hadisi sun rawaito shi amma bai tabbata ba wannan sai kyau ne akan tsaka tsaki a babin kyauta karka bayar gaba daya kuma kada ka zanto wato ainihin marubuci an gane da kyau eh karka zanto marubuci kuma kada ka bayar gaba daya ne kamar yadda ya tabbata cikin bukhari da musulman za ke gaya wa asima radiyallahu ana asima tabi baka cewa kada ki tsuke aljihunki kuma kada ki cika kidayawa in zaki ba ma'ana ki ebo ki ba in kika za zaki cike matsawa wajen kidaya ke ma sai Allah ya kidaya ladan da zai baki kin ga an samu matsala kenan to haka kuma ya gaya wa Aisha radiyallahu anha ita ma kamar da yake cikin musnad al-Imam Ibn Hanbal shi yasa Abdullah bin Zubair kamar da yake cikin al-Adab al-Mufrad yake cewa shi tunda yake a duniya bai taba ganin masu kyauta ba irin mutanen guda biyu Aisha da Asma yar uwarta radiyallahu anha ya ma taba da cikin Bukhari saboda yawan kyautar Aisha Abdullah bin Zubair ce shi wallahi sai ya hana ta da ta ji wannan magana sai ta kaurace masa ta dana magana da shi kwata kwata ya zai hana ta alheri sai da ya kamun kafa ya nemo su waye da waye aka ba aka ta kuɗi sannan suka sasanta to da wannan limar da suke cewa sai zaka iya kaurace mutum ka daina masa magana in ya aikata wani mummunan munkari tunda gashi Aisha ta kaurace Allah bin Zubair danta dan gidan dan yar uwarta Asma bin Abubakar saboda yana yunkurin hana ta kyauta an gane kyau yace bai taba ganin masu kyauta irin waɗannan mutanen guda biyu ba yace domin a ita Asma ba ta ajiyewa tana samu za ta bayar sannan kuma ita aisha takan tarawa in ta tara ya taru sai ta raba za mu karanta cikin adadin mufrad to amma abin da yake daidai shine alwasu tsaka tsaki kar ka abin da yake wurinka gaba daya sai dai a wani hali cikin halaye ma'ana a wani abu ya zo ana da bukata sai zama na ga wani kuɗi shi yake wurinka amma kuma a gefe guda kana da wasu abubuwa da za ka ɗauka ka bayar gaba ɗaya kamar yadda ya tabbata cikin sunan abi daud manzo Allah ya kodaitar akan sadaka Umar dan Khattab radiyallahu anhu yake to ka yau dai kan sai na riga ya Abubakar cikin wannan alkhairi sai wanda ka sai zo da rabin dukiyarsa wanda shine asali Abubakar kuma sai ya kwaso dukiyar tasa gaba daya Eh, eh, Maza Allah ce da Umar dan Khattab radiyallahu anhu me kabar iyalan kai da bar musu rabi kai ba Abubakar me kabar musu radiyallahu anhu sai ce ya Rasulullah ai abaqaitu lahumullah wa rasula na bar musu Allah da manzon sa to a irin wannan babin babu laifi in kuma imanin naka ya kai ga wani eh, amma imanin ka bai kai ba ka shi daki kana kuka kuma ka san akwai kyautar yaki ai za ka bayar dan ka birge kuma kuma ka sai kana ciza baki musamman idan kurgiya ta nemi kudin ce bane a cikin jama'a kuma kayi gwanin taka bayar ba kuma ko sisi a gidan an zo kuma ana bukatar abin da kasa ana haka wani lokaci sai mutum ya ta ciza baki cika ai da ma ka zana bashi wallahi ka to amma zai ba komi hmm. ai an cewa ma an fakatu shi shin fa huwa yukhlifu huwa khairu razik to iman naka ya kai shine matsala idan iman naka bai kai ba akwai matsala to zaka tsaka tsaki eh kana da dubu 100 ba laifi ka bada hamsin hamsin ka bada ashirin talatin ta kama duk babu laifi amma ka zanto zero a ba a ba sai dai idan an kai yanayin da ya kai yanayin to na shi ne yanayi kuma na al'isar ke na al'isar kai kana da bukatar abu ka haƙura wani yanayin isar ke kamar da ibrahim bin azam kamar da yake cikin almujalasa wa jawahir ilm na addini wari lokacin da shakki albalki ya zo wurinsa sai ke ce akan me yake dora almajiranka a babin tarbiyya sai ce ina dora su akan in sun rasa su yi hakuri in sun samu kuma su ci su gode sai ce ai haza khuluqul kilab yace ai wannan dabi'un kare ne ba haka ashadi ba cin ashadi ba cewa wa kadi kila kun kalkalbi yunqusi ahlu wa ma ya'tali fi nusihim mutabaddila yi kokari ka zanto kamar kare kare mai gidansa zai dake shi ya hana shi abinci amma kuma yana tare da shi zai hakuri ya zauna hmm. in kuma ya kawo masa abinci ya ba zai ce gode ce ne godiyar to wannan shine matakin farko ta fuskar darajar kasa ga mumini kamar yadda yake hadisin sahabi suna cikin sahih muslim da musnad al-imam bin hanbal cewa mamakin al'amarin mumini shi al'amarin gaba da alkhairi ne in ni'ima farin ciki alkhairi ya same sai wa Allah godiya in wani abin cutarwa talauci babu ya same sai ya hakuri hakan sai ka zama alkhairi gare shi to wannan dabi'u ne na karnuka ai sai da to me dabi'u mazaje kuma sai da to dabi'u mazaje shine idan ku rasa ku yi hakuri ku zauna haka in kuma kun samu to sai aka samu wanda suka fi ku bukata ku ba su gaba da ku ku hakura shine al-isa kenan al'isar shi ne wa yi usulun ala an wa lauka na bihim khasasa kana da naira dubu biyu ita ke na ciki da waje sai wani zo da bukata sama ta ka sai ka dunkule ka bashi shi kenan ka yi al'isar ke ka shiga cikin wannan in ma wannan ba zai baka to ka ɗauko hadisin bukari da muslim na abu musa al'ashari game da al'ashari mutanen yaman su kabila ash'ar kakan kabila ke shi yasa duk wanda yake dangantawa zuwa ga ash'ar sai a ce masa al'ashari su tsarin su in aka samu matsala to za su haɗu gaba daya kowa sai kawo abin da yake wurinsa mai dubu goma ya kawo mai dubu hamsin mai dubu ɗari mai naira goma mai talatin mai hamsin mai miliyan ɗaya mai miliyan goma kowa abin da yake wurinsa duk sai ya kawo mai naira biyar mai naira uku mai taro mai sisi duk sai a hada idan aka hada kuma sai a yi raba daidai manzala ce to waɗannan suna wani nima nasu ne hummin minni wa ana minhu to amma ba za a yi wancan isar ɗin ba a yi wannan ba an gane da kyau eh ya kamata a jarraba sai dai salafiyar baka kawai ana ma haƙƙin ya ba yanzu ba ma batun isa din ba ko batun al'ashari din haƙƙin kama baka magagara yake eh, wani haƙƙin kama biyu ta nasa shi kenan sai labari haka ne ko baka ba sai labari kawai sai ka isa ya baka ya baka ɗaya bisa uku haka ne ya baka ɗaya bisa uku in an bashi dubu ɗari ya baka sai ya baka dubu ashirin ya ce ai malam wane ko alhaji wane ya ce gashi a baka kaza eh, a buga masa godiya mm. eh, na gode Allah sa kaza ka gaba ka adadi ba shi kenan ya ci gita manin ya bar kada ashirin haka suke yi ta gani shi kuma na gan ɗarin ce ta shigo hannunka nan kuma ashirin ce da wasu da ka buga ka yi godiya sai kenan shi yasa ga masu dabara sai su yi sai su yi karatun da manyan baki da wasula to na ga sako an ce ka bada dubu ashirin eh an ce ka bada dubu ashirin eh duk da ba nema na yi ba na ji an ce ka bada dubu ashirin a bari sai ne mai taso to na gode Allah ya kara arziki yi shi kenan ai muna cikin matsala da an samu corruption kwarai da gaske to illa dai kada mutum ya zanta marauci domin ya tabbata hadisin jabir cikin al'adab al-mufrad marfu'an manzo Allah yake babu wata cuta mafi zantuwa cuta irin ruwa kuma ya tabbata mawqufan Abubakar da cikin sai Bukhari yana cewa babu wata cuta mafi zantuwa cuta irin ruwa ruwa illa ce babba kwarai da gaske mutum ko maroci bai sa sai masa marauci. a ce wani marocin nan an gane amma ko bai kyauta so yake a ce mai kyauta ne ai wani mai kyautar na yayi eh, ka ai ai mana akwai kyauta ai eh ai Allah ya gata mana abinda ya taya mu da addu'a kirasi da eh ai Allah sai ya taya mu da addu'a da Allah ya karba eh ina dan dariya na dan abin saboda kyauta din sharaf amma ruwa fa illa ce to amma sai ka zanto tsaka tsaki alwasa tsaka tsaki wannan shi to ina ganin sai mu sai anan kuma yau za mu rufe karatu insha Allah sai bayan sallah in muna raye insha Allah za mu dawo karshen watan shawwal za mu dawo insha Allah eh abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa bi hadzal qadri kifaya wa alhamdulillah rabbil alamin amma tafsiri ba mu rufe ba sai ran talata shi ma za mu rufe amma dai akwai mu fara mu rufe shi insha Allah eh amma tafsiri da wata sai mu wata sabar za mu rufe tafsiri kuma talata shi ma za mu rufe insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh